yanzu haka dai rundunar 'yan sandan jihar adama arewa maso gabashin najeriya ta ko baza jami'anta domin gano ma waɗanda suka kashe wani fitaccen ɗan sa kai na ƙungiyar mete allah da ke taimakawa wajen kama ɓata gari alhaji sa'idu sale kulako shi dai wannan ɗan sa kan shine mataimakin shugaban kungiyar Mete Allah mai kula da yankin Adama ta Kudu da ta kunshi ƙananan hukumomi bakwai kuma an kashe shi ne a gidansa da ke garin Maya Balwa wannan ma kuma na zuwa ne a fakasa da makonni biyu da karrama shi da rundunar 'yan sanan jihar ta na irin rawar da ya taka wajen kama wasu masu garkuwa da jama'a da yake tabbatar da akwai lamarin jami'in hula jama'a na kungiyar Mete Allah a jihar Adama Muhammad Jika Buba cewa yayi mun yi babban rashi na shugaba musamman shi alhaji kolaku sale a wanda yake gwagwarmaya da barayin shanu kuma da e, yankin nafin wanda shi shugaba ne na kwarai a adamawa suka zo suka same shi har cikin gidansa suka kashe shi to kuma alal haƙiƙa mu a ƙungiyance na miyatti Allah na jiyar adamawa mu yi bakin ciki da wannan rasa shi wannan jarumi to ko hakan zai sa su ja ba a taimaka da suke wa jami'an tsaro sai jami'in hula jama'a ya ce su fa suna nan daram mu dai matakin da za mu ɗauka ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba domin fatattakan barayi ko na shanu ko yan kidnapping wanda kuma shi alhaji kolaku da al'ummansa yana kokari kan wannan abu. Kawo yanzu rundunar 'yan sannan jihar adama ta bakin kakakinta DSP Suleiman ya Angoroje ta ce fa ba za ta ma kyale ba sai ko ta farauto waɗanda suka yi wannan kisan. To a zahirin gaskiya ba mu ji daɗin da abin da ya faru da shi saboda shi vice chairman na miyatti Allah ne na jihar Adamawa kuma zarumi ne wanda yake taimaka ma jami'an tsaro game da wayanda suke kawo rajin zaman lafiya Adama, Adamawa musamman ta gefen masu kama mutane. To kamar me rundunar 'yan sanda za ta yi? tun lokacin da aka samu rahoton akan an shiga gidansa an harbe shi rundunar 'yan sandan jihar Adamawa suka gaggauta zuwa wurin suka ɗauke shi aka kai shi asibiti yayin da aka tabbatar ya rasu. Tun lokacin kuma jami kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa ya umarci eh, masu bincike daga CID da kuma ah, 'yan sanda na kwantar da tarzoma su garza zuwa wurin shiga daji nan duka su bi dawo domin su kama wayanda suka aikata wannan mummunan abu domin su gurfanar da su gaban kotu. Kamar wani kira ku kungiyoyin da suke taimakawa ganin irin wannan watakila haka ka iya sa gwiwan su ya sanye. To a duk lokacin da mutum ya yunkuro zai taimaki kasa ne ya haɗu da irin kalubale don haka ina kira da mutane kar su yi kasa a gwiwa su ci gaba da ba mazami'in tsaro haɗin kai domin mu tabbatar da jihar Adamawa ya fita daga irin wani kunci na halin da muke ciki sannan kuma ina jajanta ma iyalan da suka rasa shi wannan mutum na kuma ba su hakuri saboda haka za mu ci gaba da haɗin kai mu tabbatar da mu al'umman jihar Adama sun samu zaman lafiya. Cikin kwanakin nan dai hare-hare 'yan bindiga masu garkuwa da jama'a na ƙara tsananta a jihar Adamawan. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.